وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين bayan haka muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya sake kaddara haɗuwanmu a wannan masallaci mai albarka a wannan gari mai albarka na damco ba a wannan dare da ya dace da daren alhamis wanda ya zama shine daren hudu ga watan rajab hijira na da dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda kuma ya zama shine daidai da ashirin da biyar ga watan Januwari miladiya dubu biyu da ashirin da uku. Yau za mu fara karatu insha Allahu ta'ala a wannan littafi da yake hannunmu mai albarka talkhisu ahkamil jana'i wallafar fadilatu sheikh al'allamatul muhaddis Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala. Wannan littafi littafi ne wanda aka rairayo aka taƙaita bayanai dangane da hukunce-hukuncen abin da ya shafi jana'iza tun daga jinya aka fara yadda mutum zai yi zai kasance a lokacin da yake fama da jinya to har abin da ya biyo baya in ya tashi cikawa ya kamata ya cika da kalman shahada kai da kake zama kake jinyansa in ka ga alamun cikawa kai to ya ma za ka gane yanzu yana cikin alamomin cewa mutuwa zai yi balle ka fara bashi kalman shahada din kaga akwai bukatun ka gane waɗannan abubuwan to duk za mu yi bayani in mun zo karatun a ciki insha Allah sannan in mutum ya cika me zai biyo baya gane da biyan bashi zartar da wasiya da ya bayar in wasiyan bai fita a ƙa'ida ba sannan abin da ya shafi wankan gawa sallatan gawa kai da abin da ya shafi likafani yadda ake wankan gawa komai da komai har abin da gawa sannan matsalolin abin da ya shafi karfan ta'aziyya suna ciki sannan kuma da bidiyo'i da suka yaɗu yau a harkan jana'iza zai kawo mana bidiyo'i sama da ɗari da ake yi da sunan addini wannan littafi talhis kamil jana'iz din nan wannan summarizing ne wato takaitacce ne ga asalin littafin nan ahkamul jana'iz wa bid'uha shine asalin littafin mun karanta shi a biyu kusan shekaru uku da suka wuce to wannan shine babban complete littafin to bayan ya gama littafin shi malam Muhammad Nasiruddin Albani sai wani lokaci ya sake daukan littafin ya dudduba sai ga to bari ya ɗan tattakaita abubuwan ta yadda dai komai zai shigo amma a takaita ga ɗaliban ilimi ta yadda zai musu sauƙi su iya fahimta wanda in sha Allah muka bi karatun nan a hankali a sanaki don ba za mu mishi karatun gaggawa ba idan ka fahimce shi a hankali to da kanka za ka iya bin wannan babban dan kan Allah hore maka sai ka sai babban shi ma ka ajiye a ɗaki duk lokacin da muka karanta gaba ɗaya in ka koma a hankali sai ka sake godo babban kana bi za ka fahimci abubuwa a ciki insha Allah ka nema ka siya da wuri tun da kaga komai tsada yake sake yi to shine sai wannan summarizing din kuma Allah yadda komai yayi kokarin shigarwa sannan kuma za mu bi karatun a hankali wasu abubuwan kuma za mu riƙa yin shi a aikace don a iya domin harkan jana'iza da sauran duk wani harka ta addinin musulunci ba harka ce ta wasu mutane ban da wasu mutane ba domin haka muka taso muka ga al'amura na gargajiyanci sun cutar da al'umma sai kaga sai a ɗauka wai wankan gawa sai limami sai malam wane ka in baya nan aka yi mutuwa to dole sai an jira ya zo fa sannan a yi wankan domin ana gani in ka je kai kayi laifi kai imam ne to imam zai iya ma shi da to ma bai ma yadda ka iya ba da haka ba za ka taba ga sun ajiye mutane su koyar da su yadda ake wankan ga a aikace ta yadda an yi mutuwa kowa ya iya ya je ba yanzu kamar sallah sai imam sai ki koya mutane sallah ta don kada wani ya zama liman kawai sai ce shi kaɗai ya iya sallah a'a to in ya kama zai yi sallah kuma an idar da jam'iya zai zaka je gidan shi ka ja shi ne Ka ga dole ka koya mishi sallah in ya yi tafiya yana hanyar tafiya ibada ya kama yi sallah ya sa ya yi sallah annabi shine babban limamin duniya ya ce musu sallo kama ra'aitu muni musalli ya koyar da su sallah haka azumi ba za ka ce za ka yi rohon koya wa ba haka ibadan hajji ba za ka ce zan ki koya wa kowa don an biya hajji dole a rika biya min in zama amirul hajji ba ka ki koya musu wannan ka zama azzalimi ka koya wa kowa don addinin musulunci tunda annabi ya aiko annabi ya ce ya koya kowa ba a ɓoye ba to addinin musulunci a fili yake a koya ma kowa duk wanda aka mai mutuwa son samu za mu karanta za ka ji ku na kusa da mamacin ko kuka fi cancantan ku wanki gawa in matarka ta mutu kai ka fi cancantan kana mijinta ka wanke ta da mu karanta a nan mijinki ya rasu son samu ke ki wanki mijinki ɗanka ya rasu wanki ɗanka ɗanki ya rasu ki wanki ɗanki mahaifinka ya rasu ka wanki mahaifinka Ganin mahaifinka a salatan an fi so in mutum ya rasu makusantan shi su ne su wanke shi da haka za ka zo ka ji sayyidina abubakar radiyallahu anhu da ya rasu ya wanke shi ne za mu zo mu kanta za ka ga matarsa ta wanke shi sai haka waɗannan abun ce ba abun a koye ba ne a koya kowa don ayi abun a shar'ance don matsalan da yake faruwa yau ɗin abubuwa ne suka rikice ta yadda in mutum ya rasu waɗanda aka dauke su su ne kaɗai masu wankan gawa wallan ka aje su ba iya shi suka yi a karance ba su ma sun ga ana yi suka koya sai a ce in dai mutuwa ne fa in wane da wane ba sa nan to akwai matsala a'a babu laifi a samu waɗanda suke specific ne akan harkar in an yi mutuwa su je su amma ba dalili ne kar a koyar da kowa ba in wane ya rasu wane ya yi tafiya wane ya je gona wane ya yi kaza an ce kar a yi jinkiri da mamaci ya za a yi ashe abun a koya kowa ne kowa ya zama ya iya amma harkan duniya sai a ce kowa ya koya amma kuma harkan addini sai ku limamai sai a ɓoye wai ba sai kowa ya iya ba yanzu ka je ka buɗe akawunt a banki aka baka atm baka fita sai security ya kamo ka ya kaka bakin atm ya nuna maka komai wai ka koya cire kuɗi to a addini shi kuma za a yi rowa a koya wa kowa ya iya don haka malamai ba su ɓoye ba manzon Allah bayyana malamai sun rubuta kuma muhimmancin harkar jana'izan nan sai da ya zama da wuya ka ɗauki wani littafi na fikihu inda ya kai fikihu sai ka ga akwai babin jana'iza a ciki tun daga me zuwa Shimawi, iziya risala askari mudawwana su muktasar duk sai ka ga akwai babin jana'iza ka koma littattafan hadisi bukhari muslim tirmidhi abu dawud sauran kutubu sitta din nan ka tafi darimi ka tafi kaza kowanne sai kaga akwai kitabul janaiz ko babul janaiz ka tafi bulugul marami ka tafi umdatul ahkam ka tafi kaza kaza me yasa ake yin babukan ake bayyana hadisan kowa ya iya kenan amma ba an ce wannan sai malamai ba wani malin gargajiya wani ya ji akrama kalla dama zan je hajji na zuwa kwana hajji ana iya hajji ne kai kaga girman littattafan da malamai suka rubuta kan hajji har yau ban sauke ba kenan ne ka je ka zauna kawai ka damu in ka je hajji kawai yadda ka ga mutane suna yi kai ma kai wato mutane sai ta zuwa ya ce ba a koya sai gwamnati ta ce to an baka amirul hajji kai ta koya musu kenan ka ji zalunci in dai ba a sauke littattafan ya kuma annabi ya koyar da su aikin hajji ne a ciki da ba za ya koyar da mutum ba to haka harkan jana'izan nan sai a rike ta sai ka aje mutane ka tare yanzu a nan danco ba ba ba duka yanzu addini ma da yawa bunkasa kenan sai ka samu musulmai goma suna tafiya a cikinsu guda nawa suka iya wankan gawa yadda wankan gawa yake a cikin suwa zai iya za iya kawo mishi likafa ni a aje Wani ya rasu yanka ya iya <laughs> shi wani malamin mu zai ke cewa wani yanzu an yi rasuwa ga zuwa ka ce mishi to ga ya likafa ni yanka zai ta kai wa tela to a kai wa tela tela kuma tela shi fasalin riga iya da wando ina tela ya san fasalin nan to kaga duk da haka ake cutar da mutane sai a je binne gawa kaga ana abubuwan da ba daidai ba bidi'o'i a jana'iza ana yi in matashe magana ta kai yaushe ka san addini yaushe ma ka haife ka a yi ta matasa suna so su a yi abun a sunnance don suna da hamasa suna da kwaɗayin addini ai alhamdulillah abun so ne yadda da matasa suke kasuwa da son duniyanci da rawa da kiɗa da sunuka matasa sun wayi gari yau sunna suke kauna me yafi wannan abin daɗi amma kuma sai a fara musu izgilanci me ka fara aje gemu ai kana ganin kafaɗan ku daidai da babanka ka fara kaza sai a fara musguna mishi ya zama ɗan iska addabi kowa kuma a ce ba tarbiyya to a bar shi sunnan mana a zo a tabbatar da addinin da yake littattafan da malaman suke rubuta zubar a bola ne na a karanta ne ai to ashe tun da malamai sun bayyana dole a bayyana da haka za mu bi karatun a hankali in mun zo babin abin da ya shafi da kafani da kafani za a zo da shi full anan sai a yanka in an zo ya za a sa mamaci sai mu samu ko bebin roba wani zai shahada ba mu kan kuma sai a gwada a kan shi yadda za a yi Wala Abdullahi kai da kuma da Alhaji Umar yau. Ana jin ku ne? Oh. wannan ci gaba ne alhaji umar to sai mu gwada shi ya za a yi sallan gawa da yawan musulmai yau in an zo sallan gawa suna tsoron shiga sallan ba san me ake karanta ba wani yana ganin in ka shiga baka iya karatun ba to zaka mutu walla ga ruwan alwala sai ya makale sai kamar security yake ba wurin ashe bai san me zai ce wanda ya shahada ma shigo bakin mm, bai ma san me ake cewa ba kabbaran farko me ake yi kabbara ta biyu me ake yi kabbara ta uku me ake kabbara ta hudu me ake bai sani ba kaga din duk sai mun zo mun yi bayani sai mu tashi a masallacin kaf sai a yi sallan gawa a ga yadda ake yi yadda ya zo haka za a yi haka wankan gawa za mu samar da bebin roba a zo mana da ruwa kashi uku a zo da ganyen magarya a zo da kafir mu gwada wankan gawa practical a gani da aka za a yi karatun a tsanake a hankali ba gaggawa to sannan kuma don a nuna maka muhimmancin abin ba fa malami ɗaya ne ya rubuta littafi a kamun jana'iz ba kaga wannan yanzu na Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ne to ga wannan kuma samahatu Sheikh Abdul bin Abdullahi bin Ba shugaban malamai malamin Usaimin sannan tsohon VC na jami'an Madina da aka bude jami'an Madina shi ya fara zama shugaba sannan kuma abokin Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ne kuma shugaban Lijnati Da'ima lil Buhuthil Ilmiya wal Ifta amma makaho ne ya makance tun shekaran shi sha hudu Usaimin Usaimin shi shi ma Usaimin aka mun jira har ya girmi na bin ba ya girmi na malamin shi ya mun nisa ne dama da shi shi ma zan zo ban samu na zo da shi ba dan nayi makara lokacin to wannan na bin bas ne kaga sirrati mu'allafatu Sheikh bin Baz ahkamul jana'iz lokacin da Sheikh Abubakar Gumi ya rubuta littafin tafsiri Raddul Azhar ya kai wa bin Baz bin Baz ya sa albarka dan haka bin Baz wane mutum har yau ba a yi malami irin su ba malamin aƙida da tauhidi kuma malamin malamai shi ma gashi ya ce ahkamul jana'iz hukunce hukuncen jana'iza tambayoyi ne da amsoshi na matsalolin jana'iza wanda suna addaban mu har yau za ga gashi duk an warware haka wani abun babu a nan za mu zo mu ɗauko a nan kenan don me don ya zama komai mun sani sannan wani malami ya rubuta bid'ul jana'iz wa muhdathatuha yace bid'o inda ake a harkan jana'iza da kirkirarrun abubuwa kawai shi ba hukunta hukunta ga in sun yawaita ran shi ya ɓaci sai rubuto in kowa gane bidi'a ne ba daidai ba da gaskiya kawai ba abin kunya ba ne malamin yana sudan sunan shi Al'aminu hajj muhammad ahmad kaga ya ce ustazul aƙida malamin aƙida ne sannan wal fiƙe malamin fikihu ne karkace bai san fikihu ba sannan kuma al-musharif bi ifrikiya ifriqiya al sannan visiting lecturer ne a babban jami'atul afrikiya na duniya a ƙasan sudan babban malami ne don haka babu littafin najeriya ciki balle ka ce yan izala ne yan wahabiya wannan ne suka rubuta wannan kuma ahkamul jana'is girasatan fikihiyya, jadida ahkamul jana'iz hukunce hukuncen jana'iza yace dirasatan an yi shi darasi ne fikihiyya. a bisa tsarin fikihun musulunci, fikihun ce ba sabuwa ba, jadida a bisa sabon tsari yadda mutane za su gane komai dalla-dalla na fazilatu Sheikh Muhammad Hassan. Kaga tun a bangon ma ga abubuwan da ya tattauna a maka min tabi, ya ce talqinul mushtaba Littafin ya kunshi yadda za a furtawa wanda yake hanyar mutuwa ya za a furta mishi kalman shahada yana ciki sannan ma ya jibu ala ahalil mayyiti da mautihi lokacin da mutum ya rasu dangin mamaci me ya kamata su fara yi tukuna sannan hal ya juzu kashfu wajhil mayyit shin ya halatta a buɗe fuskan mamaci bayan ya rasu an lulluba da mayafi ya halatta ka ka buɗe ka gani duk za mu zo mu karanta a nan din sannan inna masabar inda sadmatul ula hakuri ana yin ta tun a karon farko me ka magana zaka zo ka ji ma yahrumu ala aqaribil mayyit da ya haramta ga dangin mamata su bayan mutuwa hukumun na islam hukuncin a isar da labarin mutuwa a musulunci ya hukuncin yake sannan akwai isar da labarin mutuwa da ya halatta akwai na haram za a zo a yi bayani alamatu husnul khatima wata alamomi ne in an gane ga mutum wannan alaman yana nuna ya yi kyakkyawan cikawa sannan kaifa mai mayyitan ya ake wankan gawa sannan kuma Ahkamu takfin hukunce hukuncen da kafani hamlul janazati wattiba'uha daukan gawa da raka gawa Na nisa nisa'i an Tibail janaza an hana mata su raka gawa Ahkamu salati alal janaza hukunce hukuncen sallan gawa hukumun salati ala sifri hukuncin sallah akan ɗan da aka yi barinsa hal ya juzu an usalliya ala zaniya karuwa ta rasu ya halatta a yi mata sallan gawa hal ya juzu hal ya juzu an usalliya ala fajir dan iska ne ya rasu mashayin giya mashayin wiwi dan luwaɗi mazinaci kaza kaza ya halatta in je sallan gawan shi salatul ghaib mutum ne ya rasu ba a garin nan ba sai mu ce to bari mu mishi sallan gawa a nan dan to ba misali ya halatta ko bai halatta ba ina hukuncin wannan ahkamu dafn hukunce hukuncen binne gawa ahkamu ta'ziya hukunce hukuncen ta'ziya ziyaratul qubur yaya ake ziyaran kaburbura duk suna ciki wannan na Sheikh Muhammad Hassan kenan sannan ga wani kuma kitabul janaiz littafin janaiza alwasiya akwai bayanin wasiya har da yadda ake rubuta wasiya wannan za mu zo mu rubuta shi mu rubuta da hausa a yi photocopy kowa ya mallaka ka rika rubuta wasiyanka karka ce in ka aje mutuwa zai zo ko baka aje ba mutuwa yana zuwa yaya ake rubuta wasika ka san annabi yace duk wanda ya imani da Allah kar ya kuskure kwanta kwana ɗaya biyu ba tare da yana da abun da zike so in ya mutu a yi a bayan shi ba ya tabbatar ya rubuta to za ka ga bayanin wasiya sannan al-ihtidar wa sakaratul maut halartowar mutuwa da magakin mutuwa husn wasu'il khatima alamomin kyakkyawan ƙarshe da alamomin mummunan ƙarshe sannan al-ghusl at-takfin akwai ya ake wankan gaya ake likafani as-salatu alal mayyit sallan gawa ad-dafn binne gawa at-ta'ziya ya ake ta'ziya ziyaratul qubur ziyaran makabarta albida bida wal mukhalafat bidi'o'i da abubuwan da suka saba wa addini da ake yi alwakfu ya ake wakafi ka ce ga nan filinka ga wani gonanka ga wani dukiyanka ka ba da shi wakafi fi sabilillah ta yadda in ka mutu baya cikin gado ya ake yi wasadaqat da yin sadaka alal mayyit ya ake sadaka wa gawa ka san sai a ce wai ai su ba su yadda da sadaka wa mamaci ba ai mu muka fi kowa yadda da sadaka amma ake sadaka za a zo a ji ma'a suwarin taubehiyya ana yi ana kawo hoton ƙarara kana ganin yadda ake komai limarahilil ghusl yadda ake wankan gawar takfin da likafani wa da yadda ake binnewa i'dad wanda ya tattara wannan abun nabil bin muhammad mahmud nabil ɗan muhammad mahmud muzayyilan ya sake wa littafin jela har wa yau da kawo sharhin usaimin cikin sharhul mumta na akamul janaz wanda na so in zo da shi ban gani bane yayi nisa da kuma akamul janaz na albani da zamu yi duk ya sake zuba su ga hotunan da yake nufi kaga yanzu ga sallah sallan gawa kaga ga hoton gawa ga yadda limami zai tsaya sannan in gawar namiji kenan in gawar mace to ga inda limami zai tsaya haka har wankan gawan za a yi bayani kaga ga hotunan yadda ake wankan gawa yana yi karar gwari-gwari bayan ga bayanin ga hotunan kana gani karara ka san yadda ake yin abu to kaga shi ya kawo mana hoto tunda mu ya mu ga mu nan ba hoto ba ne, to mu ba hoto za mu yi ba kenan mu sai a yi sai mu gani to waɗannan sun rubuta waɗannan abubuwan a banza ne ba a banza suka rubuta ba wannan faɗiya wanda nake da shi ina waɗanda ba mu da shi suna nan da yawa malamai duk sun rubuta don haka bunda za mu karanta a ciki shine wannan talhisu ahkamin jana'iz na malam muhammad nasiruddin al-albani shan muhammad nasiruddin albani sai dai kawai mu dan faɗi wani abu game da shi kawai amma in ba ka ba tarihinsa baya karewa domin mutum ne kamar yadda aka ce kusan kawai tun da aka yi duniyar musulunci zuwa yau ba a samu malamin da aka rubuta tarihinsa masu yawa ba kamar Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani an rubuta tariha tarihansa ne masu yawa sosai malamai sun yi rubuce-rubuce a kansa don haka littattafan da aka rubuta kan tarihin Nasiruddin Albani daban-daban sun fi littattafai ashirin ko matsalan da akwai har yau ana rubutawa ne saboda ya karantar da ɗalibai da dama 'yan ƙasashe mabambanta to kowanne su zai rubuta tarihin gwargwadon yadda ya san malamin ne kawai da haka kullum cikin sake fito da tarihin Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ake yi don haka babban malami ne na duniyar musulunci al'allama Sheikh Abdulaziz bin Baz yake cewa ma alimtu tahta adimin ardi aliman bil hadisi min Muhammad Nasiru Al-Albani yace tun da nake a duniya gaba ɗaya, ban taba ganin wani masanin hadisi irin Muhammad Nasiru Al-Albani ba bin ba adalci na malamai amma fa Nasiru Al-Albani ba balarabe bane ka san kuma laraba da kabilanci amma ilimin bin ba baya yin wannan kabilanci din domin Nasiruddin Albani lokacin da aka bude Jami'atul Islamiyya aka ɗauki bin Bas a matsayin shugaban jami'a Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani an ɗauke shi a matsayin lecturer mai karantar da hadisi sai zama ya ci karbuwa akan sauran malaman kuma amma ba balarabe bane bakin fata ne Albani da kake ji din sunan ƙasansu ne kuma sunan yare ne dan Albaniya ne har yau akwai kasan ko ka ce Albania albania to sunan ƙasa ne kuma sunan yaren Kamar chibok yanzu chibok sunan gari ne kuma sunan yare ne haka ina michika yanzu michika ma yare ne kuma michika sunan gari ne to akwai ire-iren waɗannan to shi ma haka muhammad nasiru ne albani sunan ƙasan albaniya don haka sai ake sunan yaren ma albaniya to shi ɗan ƙasan ne sai ake gaya mishi albani wato ɗan ƙasan Albaniya, duk da cewa shi ya bai girma a ƙasan ba. Tun suna yara ƙanana suka yi hijira suka bar ƙasan, domin gwamnatin da yake mulkin ƙasan an zo an tabbatar da gurguzunci a ƙasan. Mata ba a yadda su sa hijabi ba. Duk wani abin da yake tambari ne na musulunci gwamnatin ba ta yadda ba, ba a yadda a yi islamiyya ba. ba a yadda a yi masallaci ba ana faɗa gaba da gaba da duk abin da ya shafi alama na musulunci to sai malamin mahaifinsa malami ne to ya ɗauke shi suka bar ƙasan shine suka koma jordan to a nan jordan ya rayu har mutuwa a jordan ɗin ya mutu don haka ya yi aiki a jami'atul islamiyya lokacin da suka zo jordan shine aka sa shi a islamiyya makaranta to yana zuwa yana koyon larabci don larabci ba ranci ba ne ko ya yi nasu da albani koyon larabci ya yi to da ya fi shiga makarantar in an yi tambaya ya tashi yana ba da hansa sai su rika dariyar shi la la ina al'arna'u wato wanda ba ba larabe ba suna mishi dariya ana nan ya zai gama iya wannan firamarin ko to shi ne karatun shi har yara certificate ɗin shi na firamare ne amma za ka zo ka ji littattafan da rubuta sun fi ɗari biyu a ga ya ke. to sunan shi shine Muhammad Nasiruddin Ibnu Nuh za ku a bangon naku akwai full din sunan za ka ga shi Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin bin Alhaj Nuh bin Najati bin Adam al-Ashkaudari al-Albani al-Mutawaffa alif wa arba'umi'a wa ishirin ya rasu hijira na da dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin a lissafin hijiriya bana shekaran shi ishirin da uku da rasuwa bai gama cika shekara ishirin da uku da rasuwan ba to shi ne cikakken sunan shi malamin nasa mahaifin nasa babban malami ne to daga ashkaudara din shine asalin babban birnin albaniya kamar ka ce abuja game da najeriya to haka ashkaudara din yake dangane da birnin su na albaniya to idan muka ce za bi tarihinsa ɗaya bayan ɗaya za mu dade ba mu yi komai a ciki ba sai dai mu faɗi wasu abubuwa daga ciki don mu san wane ne wannan malamin da Allah ya sa albarka a rayuwarsa iya karatun da iya wannan kwalin ne don a nuna maka ilimi ba a kwali ba ne ilimi yana gaban malamai ka je ka zauna ka yi ilimin ba ka ba a ba ka kwali in karatun da aka yi maka a makarantar ba ka iya ba sunan ka zero ne ka iya ba yanzu shaka bakar mahamudu gumi har ya su ba shi da ko kwalin diploma amma ka dubi tafsirin da ya rubuta ka dubi tafsirin da yake har ya rasu har yau sunan najeriya ta san shaka bakar gumi shine uba amma iya kwalin kaga usaimin wannan ba shi da ko kwalin diploma da kake ji to bin ba ma ka ji makaho ne ko kwalin shi ma firamaren ne in ma ya yi fa shekaran shi sha uku ya makance amma kaga yadda Allah ya albarka wa ilimin to kowa ya dage karan ana magan ka ce hmm, wadancan daban ne mu ba za mu yabo Allah ƙarya kake yanzu na su albani kana ji ba balarabe bane, irin ka ne yaren su ne shi ma koyon larabcin ya yi amma kaga ya gagara shi ya sa wani lokaci da yake jami'an madina ya rika haɗuwa da matsaloli da hassada daga wurin su larabawa ɗin da ya rubuta littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi sallama mina takbiri ila taslimi ka annaka taraha suka gani suka ce ina larabcin bai fita ba ka annaka tanzuru ilaiha ya zai ce ka annaka taraha suka tura mishi ce sai ku fara cin gyaran manzon Allah annabi ne a hadisi ce sallu kama ku usalli bai ce kama muni ba da haka ku fara da can ba da ni ba dan ya zama ɗalibi ne zai je fa ya je karanta abin da ya shafi kimiyya da fasaha na boko amma in ya ga ajin da nasu Nasiru Albani ya shiga zai bar ajin shi zai jin hadisin kawai saboda karbuwa da Allah ya sa mishi a zukatan ɗalibai din ya karantar da mutane da dama kuma da girmansa ya karatu don farko ya shagaltu kawai da koyon larabci da adab da littattafan lugha na hau shi a nan ya fi wayo da haddace baitocin shi'iri da girman wata rediyo ni bakin masallaci ana sai da littattafai ya daga ya ɗauka littafin luga ne sai ga hadisi sai ga kuma an ce hadisin sai mishi daɗi labarin da daɗi da ya zo ka sha ci hadisi ga ifin to dama kwa hadisi ga ifin ai hadisi hadisi ne sai hadisi kawai daidai ne to daga nan ne ce to shi kenan ni sai na koyi hadisi daga nan ya kan shi sai ilimin hadisi sai da ya fiton da tun da aka yi duniya ba a yi irin shi ba sai da shi Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali yace bai wanda Allah ya wa Nasiruddin Albani a ilimin hadisi ko su Ibn Taymiyyah suka zo sai sun fara Nasiruddin Albani har su Hafiz Ibn Hajar ya ce sai dai su gaya mishi karfin hadda ka sun fi shi amma dan sanin illolin hadisi da matsalan hadisi da menene na hadisi ya ce wallah ko su suka suka gan shi sai sun tsara mishi shi yasa har ya rasu bai taba dogewa akan wata matsala aka yi mukabala da shi aka kada shi ba sai dai a sallama mishi duk abin da ya tsaya a kai sai dai a sallama shi dan in ya in ya tabbatar da kaza sunna ce ba ruwan shi da wani ya taba bi take kawai zai bi kuma zai take yana ba wannan matsalan kariya ba gudu ba ja da baya kuma in ya fara karewa da hujjoji to sai ka gagara magana yana da zafi kam wajen riko da sunna baya daga kafa Sheikh Muhammad ibn Salih al-Usaimin yace ni dai ban zauna da Nasiru Nasiruddin Albani sosai ba mun taba haɗuwa da shi ba mu wani dadawa da shi bai ce amma a iya zama na da shi da nayi na gane mutum ne akwai ilimin hadisi mutum ne yana da sabati akan sunna baya daga kafa wajen a kaucewa sunna sun tsara mishi a wannan da aka wata ran sai gashi nan sun hadu da shi da bin ba da usaimin Allah sa kuma zamani ɗaya suka rayu sun zo sun rasu kuma kusan lokaci ɗaya suka haɗu suka yi ta hira lokacin sallah ya yi suka yi alwala sai suna ja baya wa bin bas bin bas abokin Nasiru jini albani ne usaimin kuma ɗalibin bin bas ne to kaga dole ya ga manyan shi wannan malaminsa wannan abokin malaminsa shi kan sai baya albani ma sai baya don yana girma bin bas shugaban shi kuma bin bas matsalolin da Nasir Albani ta haduwa a kasan Saudiya da shi bin bas ne dinga tsaya mishi za a hada mishi kirci, kamar gwamnati za ta kwarta ya ce ni ne na tsaya mishi duk inda aka kama Albani shine yake tsaya mishi haka ya ba shi kariya ɗari bisa ɗari da Nasiru da Albani zai bar Saudiya bin bas bai so ba har kuka ya yi baya so ya tafi. Don haka Nasiru Albani ya samu karɓuwa a can za a yi sallan albani ma na babin ba sai ce a a a ka zo ka mana sallah ce aka rama makalla kana nan inda ya ce a a ka ja kai ai ka fi mu sanin sallah kai da ka rubuta sifatu salatin nabi ai kun san littafin sifatu salatin nabi yana nan kaman wannan to ba shi ne asali ba karamin ne a hannunka asalin shi mujalladi kaman haka ne guda uku shine aslu sifatu salatin nabi lokacin da ya rubuta ya rayu ne cikin talauci ba shi da kuɗi ne don da talauci ya rayu ga littafin zai rubuta ba kuɗin bugawa to littafin ba zai ba dan kuɗin da akwai dan sana'a shi ma zuwa gyaran agogon to shine kawai sai aka ɗan fitar da iya abun da ya sauka aka buga da ya rasu ɗaliban sun samu kuɗi sai aka fitar da asalin sai gashi nan a manya guda uku asali sifatu salatin nabi kenan wannan bin ba zai ce ka ja mu kafi mu sanin sallah sai ga zai ja sallah ce to in tsawaita ko kuma in taɗaita irin bayanan mu wancan ita ah, to ka sai mu sani ai duk abin da ya tabbata a sunna ka yi mana kawai in an zo fikihu kuma sai albani sai ku je wurin usaimi mm, a fikihu shine kankat in an zo akida sai su ku je wurin bin ba bin ba makaho ne amma sai kaga karatun da yake zai sai littattafan sai ya zauna kawai sakatare yana karanta mishi yana ji in bai karanta zai ce kai wuri kaza ba daidai ba ne in ya ga wani hadisi an karanta mai aka ce a nan eh, sun ce ba ifi sai ce kira min albani a waya na su ne albani yana dodo an kira shi me kake gani akan hadisi na albani ya ce sahih zai ce to ni ma haka me za ka ce kai bai to ni ma haka shikenan musaimin wata ran zo shiga masallaci sai ji an kunna kasan nan su ne albani ana gabatarwa ana cewa kasan ne wanda al-muhaddis sham malamin hadisi sham ya gabatar Muhammad Nasir ba sai ku sani ta kai na ne sai da kasa ya ce yace ka goge ka sa al alam malamin hadisin duniya ne ya za ka sayar da shi ka ce malamin hadisin sham ai ya wuce babban malami ne wanda duniya ta shaida iliminsa bin baz yake cewa sunnan Allah ne bayan kowane karni. Allah yana turo wanda zai jaddada mutane asalin addinin da annabi Muhammadu ya kawo yace wannan karnin Allah turo mana Muhammad Nasiruddin Albani ne kamar yadda a karnonin baya aka turo Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab mai kitabu tauhid kamar yadda a kasan nan a karnonin baya aka turo dan fodiyo karnin karshen nan da muke ciki aka turo shagabakar bakar Gumi yace tonon duniya gaba ɗaya a wannan karni Sheikh Muhammad Nasiru Nasiruddin Albani ne ko ana kawo ka gane cewa duniya ta yarda da iliminsa babban malamin hadisi ne babban malamin aƙida ne baya daga kafa game da yan bid'a da kuma bid'a baya sassautawa in kaga sassocin shi to ga ya ahli sunna yan uwansa ne da haka yayi littattafai da dama a ciki akwai wannan akamul jana'iz da zamu yi akwai sifatu salatin nabi akwai littattafan silsilatul ahadithis sahiha mujalladai goma sha da yana rubutawa ne ana sawa a mujallatul mana alamai suka ce malam wannan aikin naka ya fi karfin mujalla a fito a rubuta duniya ta karu da shi shine ya fito ya rubuta ta Dr. Ahmad Bamba mai rasuwa shi ya fara zuwa da littafin Najeriya domin shi ɗin ɗalibin Hamadul Ansari ne ammadul Ansari kuma abokin Nasiruddin Al-Albani ne. Dr. Ahmad Bamba din nan shi ya fara zuwa da littafin a Najeriya. Ya zo ya sake rubuta Silsilatul Ahadithid Da'ifa. Ya rubuta. Sannan yana da littattafai irin su Tamamul Minna, Fitta Aliki ala fiqhi sunna. Yana da littattafai Ghayatul Muran, Aliki ne akan littafin Al-Halal Haram na Dr. Yusuf Al-Karbawi wanda ya rasu ba da dade wannan ba. yana da littattafai da dama kai an taɓa yin taro a ƙasar masar kowace ƙasa ta tura babban malamin da take ji da shi a hadisi kowane ƙasa ta tura da ƙasashen duniya shi ya wakilci ƙasan jordan suka ja ka ce za a baya ana so hadisan da suka zo gaba ɗaya a littattafan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama a je a yi takarijat a kansu a fitar da sahihai daga da'ifai don a gyara harkar kasuwanci a duniya an ba da shekara ɗaya baɗiwar haka a dawo wanda ya zo ba wan to kasansu ne ta zo ba wani akwai gagarumin kyauta ta duniya ko an je an dawo kowa zo da aikin wa zai fara magana sai na nasiruddin albani ya mike ya ce kuna son iya babin kasuwanci ko duk hadisan annabi gaba ɗaya in na iya babin kasuwancin ga sunan in na duk hadisan duniya na annabi ga sunan to wani kasa kuma zai sake cewa zai nan sai za ka yi magana na jiman ka ce ga ya kowa ya shiru ya yi ku biya al'amurin da zai fi malamai sun gama magana don haka haka Allah ya mishi wannan baiwa kuma fa a gidan ƙasa ya rayu ya baro saudi ya ce bari ya dawo kasansu ya rayu da talauci. ya zo ya samu gona ne a bayan gari da araha ba shi da kudi ya je ya saye ta ba shi da kudin ginin shi da ɗaliban shi suka zo aka yi ta bani bani aka gina ɗaki uku a ɗaki biyun matan shi da 'ya'yan ɗaki ɗayan ɗakin kwanan shi da ɗaliban shi shine makarantar shine masallaci shine kalas a ciki ake karatu Sheikh Ali Hassan Ali Abdulhamid Al-Asari Al-Halabi wanda ya rasu a 2020 din nan. Babban malamin hadisi yana da littattafai su a kamun shi ta yi ma'aiwaye ga su Sheikh Salim Ibn Idin Hilali shi kam yana nan da ran shi mai sharhin Riyadu Salih mujalladi uku Ba jatun Nazirin ga irin su Sheikh Mashhur Hassan Alu Salman da ɗaya tamkar da dubu dodo kenan har yau yana nan da ransa don ba a shekara ta ya rubuta littattafai akalla biyar ko goma. ga ta hakika yana karantar da sai muslim ko wani group nashi a whatsapp ina ciki duk alhamis yana darasi live haka kana gani babban malamin hadisi ne dan masar ne waɗannan a almajiran nasu da albani su ne kanana hmm. dan ɗazu ɗazu nake ganin wani bidiyo na wani almajir nasu mai bani da mu haka duk bari ne ya tsufa kucin yana bayani dangane da wani malamin su albani sannan wannan babban malamin hadisi na makka na yau har yanzu bai rasu ba wannan malami ga sunan shi nan ga shi nan fa da waye sunan shi ya rike shi ma biti na jami'atul islamiyya ya salam ga sunan shi malami ne dan shi ma yanzu profesa ne dan shi dan cikin shi shi malamin profesa ne to shi kan shi malamin ɗalibin nasiruddin al-albani ne yawa abdul muhsin al-abbad Abdul Muslim al yanzu aka shekarun shi 90 da wani abu ya karantar da Bukhari Muslim Tirmidhi Abu da kowanne kusan kasa dubu dubu ya karantar da su Sheikh Albani Zaria ya karantar da su Malam Jafar kasa-kasai dubu-dubu ran da ya sauke kutubu sitta duka ya ce alhamdulillah ko yau na mutu hankali na ya kwanta na karantar da hadisan annabi ya ce murnan da nake ji ɗaliban da aka yi kasuwa kowa ya zo ya faɗi me yake bukata a rayuwar shi zai mishi shi shi shine waliman yi wa annabi hidima yana nan da ran shi shekarun casa'in da wani abu yana da ɗaɗan kuma Abdulrazak ibnu abdulmuhsin al-abbas al-badr yana nan da ran shi shi ɗan shi ma profeso na yanzu haka dattijo to wannan uban ɗalibin shek nasiruddin al-albani ne shi ba da ka ɗaliban shi kusan ko'ina a duniya Nasiru Albani yana da ɗalibai har yau ɗin kuma ɗaliban shi ne suka rike ilimin hadisi na duniya yau har yau har gobe ne su shek Mukbil Ibn Hadi Alwadi yana alfahari da nasiru dinin Albani dan ya karatu a wurin shi lokacin da yake karatu a jami'an a wannan a a jami'an Saudiya ga su Ihsan Ilahi Zahir wanda 'yan shi'a suka kashe shi nan Pakistan India in shiya suka kashe shi ihsan ilahi zahir matashi ne ya samu jami'an madina lokacin Nasir albani yana lecture to Nasir albani lokacin zai kyau a tsakiyar jami'an sai ya zauna a kan yansu ihsan ilahi zahir zai zo ya zauna gefen shi da littafi ya bude yana bi mishi karatu Nasir albani yana karantar da shi yana ba shi shawarwari ya gama jami'a ya dawo kasan ya fara tabbatar da sunna dan shi a tayi kamari kurkusan yan shi'a yake shi ya rubuta littafin a shi'a wa sunna da kuma a shi'a wal Qur'an ihsan ilahi zahir ayan shi a kashe shi suka yi ya je na muhabara ashe sun ajiye bom a ƙarƙashin mimbarin da ya tsaya yana lakca yana cikin lakca bom ɗin ta fashe don bom ɗin ya fi ɗaya. duk waɗanda suke high table ta take suka mutu bom ɗin ya bubbuke shi amma bai mutu ba take aka kira bin bas a waya kai bin bas maza sun kwanta wato hidiman bin bas a saudiya Kamar ka ce hidiman shek abakar gumi ne a najeriya kafin yarda ka samu ba mu gani ba amma ka karanta tarihin wani littafi sunan shi manufata na shek abakar gumi to za ka ga abin da muke faɗa ɗin game da shek abakar gumi aka yi wa bin bas wani ce ai marmaza a sako shi a jirgi a kawo min shi saudiya kafin a zo da shi ya kira riyadh shine babban birnin saudiya yace cikin barikin akwai babban asibitin da duniya ana ji da ita ku shirya ga wani za a kawo nawa kafin ka ce mai bin bas ya je wurin ana zuwa aka shigar da ihsan ilahi zahir a ciki kwana uku ana jinyan shi Allah ya dauki rayuwar shi to ihsan ilahi zahir ya fa'idantu da ilimin Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya ishi Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani abin alfahari har yau din nan duk wani hadisi da ka karanta ba ce sahahul albani ba hankalin ka baya kwanciya sai an ce maka albani ya inganta sai hankalin ka kwanta daga wannan karbuwa ne ya rasu 1999 a watan oktoba kaga shekara 24 bana da rasuwansa bai ma gama cika shekara 24 din ba Allah ya ɗauki rayuwansa to Allah ya ɗauki rayuwansa duniya kam ta ji zafi ya rasu yana da shekara tamanin da wani abu ba aikinsa sai hidima wa hadisi ne kawai bai damu da duniya ba duk kuɗin da ya samu kai ya kai littattafan da yake wallafawa din nan yanzu za ka san wahalan da ya sha a kan akamun jana'iza muka za mu yi za ka yi mamaki zai rika yawo ne wurin masu tuyan kosai ko waina ko balango zai je ya zauna takaddun da mutum zai sayi kosai ya ci sai jefar da kwalin sai je ya ɗau kwalin haka yake biyan da ka san mahaukaci malami fa in ya tattara sai ajiye a rana su bushe waɗannan ranar mai ɗin su narke to a kai yake rubuta a kai yake rubutu da haka wata yana rubutun shek Mashuhu Hassan Ali Salman da nake magana yana kwance a ɗakin dan Masar ne fa suka bar Masar fa suka tare kawai sun da wurin nasu ne albani a ɗakin kasan suke kwana sama da shekara ashirin ba su rabu da shi ba sai da ya rasu sun makalkale mishi haka dan ba ka samu yadda sai da makalkale wa malam to makalkale su bai kamar yadda abu sai na abak abu hurere ya makale wa manzon Allah haka suka makalkale mishi sama da shekara ashirin albaniya rasu yau su ake ji da su a duniyar musulunci a ilimin hadisi mashur yana kwanci a ɗaki ya ga nasu da albaniya yana kakkabe takardun kosan yana rubutu mashur kawai da ya buɗe ido sai fara hawaye shi malamin da ake jin shi a duniya ka tobi halin rayuwa da yake ci sai na ya tashi ya zauna ana kuka can sai na su da bani yau da zai mashur me yasa min ka ta akran kallah ba komai sai ta a'a kana yan ba komai to ba komai ta karkace wallahi na san me yasa kake kuka kana gani na wai ina cikin talauci yace ai ba wani talauci muna arziki ilimin kana ga ba arziki bane ai ilimin shine komai ka kwantar da hankalinka Allah zai kawo buɗi bai rasu ba gwamnatin Saudiya ta zo ta gayyace shi ta ba shi kyautan daloli kuɗi mai yawa aka ba shi aka can gano kana yawa addini hidima kasan ba saudiya ba za a gane ma yanzu aka san saudiya duk wani malami ɗan gata ne shi yasa ga ilimi a saudiya ya fi arha yanzu a saudiya ne sai mu sa karatu sai dai ka gudu sai mu ce kullum daga safe har dare sai dai ka gudu dan malami gwamnati ta gama mishi komai an gina mishi gida a wata in an ba shi salari ba yawa miliyan ɗaya wannan ƙaramin danga ke miliyan ɗaya don a yi ne ɗaya ɗin kawai sai ka samu dubu ɗari dubu ɗari uku dubu ɗari an gama maka komai na rayuwanka waya ba za ka sa kati ba kullum an baka sim ne kawai wanda kullum da kati gwamnati ita take biya kawai kai baka wa munna da haka za ga malamai a Saudiya kawai yanzu ka tashi kana da tambaya in kai kira a kira ni ina da tambaya sai ka zai kira ka wani ma kai flashin shi zai kira ka mai tambayan ka ga sunan bobin fauzan ga sunan haka zaka ga kana flashin zai kira ka dan gwamnati ta gawa musu komai to ba zai sa ka haɗi ba to a Najeriya za ka yi ma malamin flashin ga miki ba ta wani ba zai yi ba to a Saudiya an gama musu komai da ka sai ga malaman kanin su a gwanzu ga ilimin arha sai dai ka gaji ka gudu to shi kuma da yunwan cikin sa aka yi raka gwamnati ta ba shi kuɗin mai yawa yana zuwa sai raba kuɗin kashi biyu ba ya kira ɗaliban shi ku ɗauki rabin ku je ku gina mana masallaci da babban santa na ilimi kawai a je a gina ba gidan ne yanzu a gaban shi a gina cibiyan aka je aka gina shine sunan cibiyar albani center har yau akwai cibiyar. da ya zo da su yi ya dillita littattafan da ya mallaka a labirarin shi a kwashe a ja aje a masallacin annabi duniya ta amfani da shi da haka haka aka ce a cikin masallacin annabi masu zuwa hajji suna ba da labari akwai labirin an rubuta sunan shi ga littattafan da ya mallaka wasiyan shi aje a masallacin annabi dan ya hidima ne wa manzon Allah mu za ga mana kaunan manzon Allah kuma ka zo da wani karyan maulidi ba wani abun da yi wa addini na hidima kuma ka ce kaunan manzon Allah kai ba ga asalin kaunan manzon Allah ba kwanan nan bai wata shida ba kai bai kai wata uku ma nake ga in yayi nisa wata uku kawai Shi ne sarkin Saudiya na ya gina babban labirari a cikin jami'an Madina din ya sa sunan Nasir Albani ya ce a ɗibi littattafan a kai cikin labirin duk ɗan jami'an Madina ya faida da shi. Kaga waɗanda suka yi wa addini hidima. Kaga maza sun kwanta wannan shine Sheikh Muhammad Nasiru Nasiruddin Albani din. Da kaga kowa na so ya zama irinsa, kowa sai ya ce Albani. ba ga akwai albani Najeriya ba Allah ji kanshi shi ma yana shi kokarin akwai na Gombe akwai na kaza kowa yana so ya abin nan da shi saboda ilimi da Allah ya bashi da hidima da yawa addinin Allah to haka ake so ka sani dan lokutan Muhammad Nasir Albani gaba ɗaya a wannan hidima zai iya kwana maka bai rufe ido ba yana da saci yana da saci kuma baya makara a su ba. in ya tashi zuwa har gidajen ɗaliban zai rika zuwa ta bayan gida kai a fito sallah a fito sallah yana da raha mutum ne mai raha bin bas ma akwai raha shine wata ran wani ɗalibin bin bas kuma yana zuwa wurin nasu ne albani din sai ka albani ziyara suna mota to shi nasu da albani akwai gudu a mota sosai yana gudu dan galibi tarihin malamai ya nuna suna da gudu a mota ko malam jafar daura ya ce wallahi sun dauka hatsarin mota ne zai zo kashe malam jafar dan gudu ko randa ya je bauchi na ƙarshe na zuwa asuba aka kashe shi zai tafi bauchi suna da wani lakta a usman bin affan ya kira daura to za mu je lakta ka jagoranci lakta ya ce malam to shi kenan ni dai gudun nan ina maka nasiya kar a yi ta yi, to ba za a kiyaye sai ce amma kuna laktan ma zan iso ce daga baucin malam za ka zo ka sake samu muna lakta ce eh, ni fa gudun nan gudun nan kar ka daina, ya ce to zan kiyaye to haka ya je zo ana lakta aka rufe da shi da asuba iskan nan suka cuce suka kashe mana shi to Shek Nasiruddin Al-Albani haka yake yana zaune yana tsaye a labirari ya shiga yana binciken wani littafi ne wani fifa ne su guda ɗaya ya fati ya rubuta wani abu ya fara nema a labirari. garin neman sai ga wani littafi guda ɗaya ce to wannan fa garin ga shafin farkon ne sunan shi to ne kuma mu karɓi ne to sun ta tafi bangon sun ta sauki yana yar shi ta zo ta ajiye mishi flask na shayi da kayan karyawa ta dawo da rana da abincin rana ta ɗauki na satin ta ta ba ta ba na satin ba yadda ta bar shi a haka yake a tsayin yana dubawa haka yake wata yar shi ta zo ta ce baba kana ta kashe kanka a wannan lissafin ka rage baba ya ce ke tun kafin auri uwarki haka nake nan gani nan bari ah. ko mata ta ce ta ce ya ishe ta to ta nemi saki ta yi waje wannan ne aikin sai ta ce to baba ka yi haƙuri ni ma zan rika taya ka yace ya fi miki ta ce duk littafin da ka rubuta kawai ka ban ni zan rika cire sihiri sa kwantin ya ce masha Allah shi sa akwai 'ya'yan shi malamai akwai 'ya'yan shi malamai ai adamadan nan da muka yi wa mata na sai wata ran da gangan na zo da wani fefa yar nasiru albani ta ya tana wurin na musu mai sa kawai don in sa musu a jiki kar su ɗauka mata ba sa ilimi ki rika zama ke kawai sakatata ke ba ruwanki da karatu wa gaya miki haka ƴaƴan shi akwai su mala akwai ƴar shi ta rubuta littafi sa'altu abi na tambayi babana Tambayin da ta rika yau babanta ta ce luk suna da wani zakara zakaran nan kullum yake tashin su sallan asuba a gidan Randa da nasu da albani ya rasu to zakaran bai yi ni ba shi ma ya rasu ya ce ta ce damu yan ku ne damun can fa mu ce shehi ya tafi ta ce ma gidan sunna ce ba komai na. <laughs> masha Allah to haka fa maza suka rayu suka yi wa addinin Allah nan hidima to kamar yadda na faɗa tun daga farko ne yanzu wannan littafin kaga bai baidoa shafuffuka faraye kal min hayatil imam Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala Allah ya ji kanshi wa ma'ahu qasfus thimar tare da shi akwai gutsirin wani ‘ya'yan itace bi akhiri ma haddasa bihi shaikhin al'albani da abinda da nasu albani ya faɗa na ƙarshe min akhbar na maganganu na hadisai bab'atun jadida tahtawi ala ziyadatin muhimma. wanda ya wallafa abu asma atiyya bin siddiq ali salim shi ma ɗalibin shi ne takdim na sheikh ali hasham a sheikh mustapha ismail abin hassan al-ma'arabi to haka akwai hayatul albani juhuduhu kaza kaza wancan mujalladi ɗaya na muhammad bayyumi zaka ga tarihan shi da yawa da malamai suka rubuta Allah ya wa rayuwar shi albarka littattafan shi kada aka tattara maka ka iya to Allah ka zama malami saboda ya goge a fannoni da dama iya fitar da fikihu iya kaza iya kaza to malami ne kaman kowa yadda kowa ke iya yin kuskure nasu da albani yana iya kuskure yana iya yin daidai ba ma'asumi ba ne ya sabanin mu yan bidiya yan bidiya su duk abin da shi ya faɗa gaskiya ne ko ƙarya ne ya eh, daidai ne to mu suna ko ba haka ba ne to wannan malamin baiwa ne a wannan zamanin su uku tun da suka rasu har yau duniya ba ta samu malamai irinsu ba bin bas ne fara rasuwa a cikinsu a farkon a ƙarshen 1999 ɗin, a ƙarshen 1998 bin bas ya rasu nasu albani yana ji kawai ya zube da kuka ya ce ai an samu matsala ya ce malamai sun kwanta to da watanni bai cika shekara ba nasu da albani ya bi shi usaimin ana gaya mishi ya hargitse ce waɗannan sun tafi mai ya rage farko-farkon 2000 sai usaimin ma ya bi kusan lokaci ɗaya suka rayu kuma gwanin sha'awa in kana bin littattafan waɗannan malamai uku wallahi ya ishe ka shirya sa wasiya ne da malamanmu suke mana kuma shine wasiyan da mu za mu yi kowa karka yadda a rayuwanka baka da littattafan malaman nan uku ko kasuwa ka je ka ga littafin bin bas ko usaimin ko albani kuma ka ga wannan littafin ko ba ka da kuɗi sai wayan ka to ka ba da jingan wayan ka ɗau littafin ka sayar da wayan ka sai littafi wayan banza kuma sai ne ka mallaki littafin ya fi maka muhimmanci don waɗannan su ne a immatul huda limaman shirya duk abin da ka gani a littattafansu to shi kenan falillahi alhamdu ka rika sauraron shek Abdulrazak ya haya haifan komai me zaka ji Nasiruddin Al-Albani saboda a nan ne za ka ji ɗimbin abubuwan suke da haka sun yi wa addini hidima sun yi wa musulunci aiki Allah ya ji kanshi Allah ya gafarta mishi Allah ya kai haske kabarinsa iyalansa da ya bari kuma Allah maɗaukakin sarki ya kula mishi su ɗalibai da ya bari suke wannan aiki Allah maɗaukakin sarki ya tallafa musu mu ma da muke ta gudun gudumi Allah ya sa mu ma mu dosani hasken su Allah ya bamu ilimin da zai fi nasu in karkace ba zai yi ba mu ta addu'a mu ce Allah sa ya bamu ilimi ya fi nasu ba karkace da to din kana da shakku ai Allah ya baka ilimi ya fi nasu yau yanzu Allah baka ilimin da ya fi nasu ba za ka yi hidiman da ya fi nasu ba su yanzu hidiman da suka wa addini da za su samu damar su yi wanda ya fi haka ai da sun yi to san Allah baka wanda ya fi nasu ba to ka dage yanzu masha Allah to za mu tsaya a nan saboda lokaci yanzu mun riga mun gama aiki insha Allah sati mai zuwa idan Allah ya kai mu take sai mu shiga wannan littafi namu na talhisu ahkamil jana'iz mu fara jin me da me da me yake cikin littafi da muka faɗa na daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure da kuma tuntuɓen harshe Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa an anta astaghfiruka wa atubu ilaika na'am na'am okay babban waya na'am eh da karamin zamu yi eh babban in zamu yi zai ja lokaci sannan da takharijat din suna da yawa to zai wahalar da ɗalibai wajen karantawa yasa sai muka zaɓi wannan karami din yana kawo bayanai a talhisance inda yake da ƙarin bayani sai mu yi insha Allah insha Allah الله أكبر الله akbar الله أكبر الله